maraba da zuwa zauren VOA. Kamar yadda na alkawalta a makon da ya gabata, a yau shirin zai tafi ƙasar Nijar ne, kuma a yanzu haka zan haɗa ku da wakilinmu Abdullahi Yusuf, wanda zai jagoranci shirin. Abdullahi Bismillah. To jama'a assalamu alaikum mun kuma gode da karɓa wannan goron gayyata. A yau shirin na zauren VOA wanda ofishin murya Amurka na birnin Yamai ya shirya zai mai da hankali ne kan matsalar tsadar rayuwa wacce za a iya cewa ta zama ruwan dare game duniya a yanzu. Jamhuriyar Nijar dai na ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da wannan matsalar ta tsadar rayuwa ke ci gaba da yin kamari, inda an ƙasar ke ci gaba da kokawa game da yadda farashin kayayyakin masarufi ke ci gaba da hauhawa ba ƙaƙƙautawa. Ƙasashen duniya dai sun fara fuskantar wannan matsala ta tsadar rayuwa ce bayan bayyanar cutar corona. Ana cikin wannan halin ne kuma aka samu barkewar yaƙi tsakanin Rasha da Ukraine. Wasu matsaloli da kuma ake ganin sun ƙara jofa a ƙasashen duniya cikin wannan halin na tsadar rayuwa. sun haɗa da matsin tattalin arziki da kuma matsalar tsaro. Ganin yadda wannan al'amarin na tsadar rayuwa ke ci gaba da yin kamari. A yanzu zauren na VOA na tare da malamai maza da mata waɗanda za mu tattauna da su game da irin matakan da suka dace hukumomin jamhuriyar Nijar su ɗauka domin sauƙaƙa wa al'umma wannan al'amarin na tsadar rayuwa da kuma irin rawar da kowane bangare ya kamata ya taka a cikin wannan al'amarin. Malamai maza da mata da muka gayyato a cikin wannan zauren da farko akwai Salisu Amadu mai fafutuka ne a cikin ƙungiyar fararen hular Nijar. Akwai Amina Hashimu wacce ta shigo wannan zauren da sunan 'yar ƙasa. Sannan akwai Annabo Sumaila ɗan siyasa ne a bangaren jam'iyyun da ke adawa a jamhuriyar Nijar. Sai kuma Dauda Tankama shi ma mai fafutuka ne a cikin ƙungiyar fararen hular Nijar. akwai rabi suleiman wacce ita ma ta shigo cikin wannan zauren da sunan 'yar ƙasa sai nasiru saidu shi ma mai fafutuka ne a cikin ƙungiyoyin fararen hular nijar akwai habila rabi'u dan siyasa ne a bangaren jam'iyyun da ke mulki sai kuma abdul nasir saidu shi ma mai fafutuka ne a cikin ƙungiyoyin fararen hular nijar ina gani zan fara da malamin da ke kusa da ni malam sai a gabatar da kai yau duk abin da ka ɗauka menene wanda ba a jin tsada shi ko kuma menene wanda ya zama tuta kake sayan shi jiya wanda bai kara kuɗi ko me ya kawo wanda abin wanda ya zama to kuɗi suka karu ko kuma a tsadar da wanda ya zama to ga kayan ma wani gaban babu abin saya yau abubuwa ne wanda ya zama to in kai lissafi tsadar rayuwa kamar yadda nace ma ta kuma hantsi ce rana ce daga gidan ko babu gidan da za ka ce wannan abubuwan babu shi to amma da mu menene muke wa tallahi a fuskar da al'amura yau kasa da gobe kukan wanda zai zamanto a taimaka ma al'umma wanda ya zamanto irin wannan yanayin kai ya zamanto kullum ana tafiya tare ci ana ana tafiya tare ci ba to a bari mu kuma ma mata an ya sa wata da na da kasa to malama Amina ya bangaren kuma mata kuke fuskantar wannan matsala ta tsadar rayuwa Yusuf ka Allah shi Allah kai kasuwa ka talaka ma ka tausaya ma talaka mai dan kai abin da duk zaka siya zai shi ya koma da rayuwa kuma ni ne akwai tsadar rayuwa kuma akwai wannan abubuwa na shiga ce yaƙi na Israel na kai akwai wannan zancen covid akwai wannan mi amma kuma akwai halaye mu da kanmu ƴan ƙasa na al'umma na al'umma mu da kanmu kamar yaya kamar yaya ne halayen mu eh wani abun bai shahe mu ba sai mu dauke shi mu maida mu maida shi namu ne menene ne ne tumati ne tattasai wanda muke noma a ƙasar mu me ga mashi da ukraine me ga mashi da yaƙi. Hmm, a nan kamar hajjamina kamar kayayyakin da ake fitowa da su daga waje ne ke tsare ko kuma Bisa da namu wanda muke da wanda muke nomawa da wanda ake kawo mu mutum hmm. dukkan su sun zama to masifa yanzu talaka yanda ci da gidan kake yake ci da gidan shi fi su bi da dahi kai dai sai daga ce ah, sai dai hamdala. Hmm, to ba wani ne lalle ne ke sa abubuwan da ake kawo mu a cikin kasa kuma su tsare. Ba da kamar na ci halayen mu ne mu da kanmu ne. ya kamata eh, a abu ko da ma gwamnati wani ne gwamnati mu ne gwamnati daidai da mu Allah ke ba mu hukunta in ba mu da adalci ba mu tausaya mu juna ba mu da imani dole Allah ba mu gabata waɗanda ba su da tausayi ba su da imani ba su tausaya mu daga inda aka shi wani abu ya faru wani wuri kamar a ɗauki ɗan kuntun misali yanzu na Najeriya ba an ce an ƙara kuɗin mai ba hmm. to wannan kuɗin mu duk su da ne alhakin su to wa za a dora ma alhakin wannan al'amari na ɗaya akwai lahina mu na ƴan ƙasa rashin imanin mu da rashin adalcin mu na biyu akwai su da kansu ƴan kasuwa su da kansu ƴan kasuwa a rika ɗiban Allah a rika ɗiban Allah, ta dukiya ko ka tara ba ɗaya ba ta yi da kun ba a samu da jazanar a ce maka wa bijan da ita za a samu tun da ne kai dan ka je lahira ka yi kowa dan ka dan ka je lahira ka yi kowa an ce ka zuwa a ɗauke cikin da aka ka cikin kabari kenan ina so Yusufa ya kamata mutane mu rika tausaya mu juna mu ta har Ngoli. ta a gabatar da kai. Eh, wanda Musa bai da Musa. Mun yi shugaba da na farti ɗan dan da kokari. Na. Bangaren. Yan siyasa nan yan siyasa kusa bangaren adawa. Eh, Tuma da annabo eh, me kake gani yake kawo tsadar rayuwa ce? To abinda kowa ya sani muna cikin ƙasa da gwamnati batta tausayin al'umma. Gwamnati batta tausayin al'umma ta yau duk wahalar da 'yan ƙasa suke gani laifin duka ba ga kowa ba ke laifin gwamnati saboda da gwamnati wanda suka san ciwon kansu suka san ciwon kasa yau duk wahalar kasa ciki ciki ana ta biya ta da arziki mu ga amfani da arziki mu ga amfani da arziki da zama da al'umma tana cikin bakar wahala yau ba abin da ke ruwa sai kasar ka wanda ba kale a gani kawo ba ta ruwa hatsi ya ji cin hatsi sai wa da baya matsala na nufin to dukkan wanga abubuwa menene ka wanga abubuwa saboda muna cikin kasar da gwamnati gwamnati dukkan wahala dukkan laifin kasar kasar ya ba kowa wani ba laifin wani gwamnati ce ina za a dora kuma dan ga ba babu wani babu babu abin da ga kan yau kasar Nijar din da ta fara shiga cikin wahala cikin kai cikin yunwa da talauci da bakan wahala tun daga alif ɗari tara alif alif dubu da ɗari da da da da da da da kuma da da da da da da magoya kudu tun dinga Muhammadu Isu bai zo kasan da iyaki to duk a lokacin da kasar ta shiga cikin yunwa har yanzu cikin yunwa ce suke yau ɗan Nijar bai isa bai tashi yau ya karya tsaye da rana ya yi ba fita ba amma mala alabo ita tsadar rayuwar ana iya cewa ta zama ruwan dare ga duniya ne ba a cikin duniya ga mu kasar mu kasar mu kasar mu sai ba wanda ya kama tsadar rayuwar kasar mu gwamnati ta kama ga kasar ba wanda ya kawo wanda wannan ba a kasa ga gwamnati saboda menene mm. gwamnati ita ke da kasuwa yau duk abubuwan da ake da abincin da ake da ba talakawa ne ba kuma da take kasuwa ne ba ba mu zarafa commerce yau ungumar ta wuce ce ma tare da ta aji doka ta ce yau a sai da haki jikabiyar ba a sai da in ta a sai da shinkafa wani ribi nijar a sai da ribi nijar jikabiyar ba a sai da in yi ka ce 'yan kasuwa kowanne a riba kwantar da biri kina dukkan wanga complicitin gwamnati dukkan wahala da ƴan kasar ke sa gwamnati ce ba kowa ne ba. amma ana magana cewa ai kayan da ake fitowa da su daga waje su ne ke tsada ina da hin gwamnati a nan. akwai lahin gwamnati fiske abincin da za a kawo daga waje ɗaya eh, eh, awa shi ake nufin in ta ce duk abincin da za a kawo daga waje ba awo ba a sha abin sauƙi a jiya ai za ka za a sauƙi amma an saba ɗaukar wannan matakin kuma daga baya sai ya kasance ɗan kasuwa ne babu wani wani ɗan kasuwa na ke maka dukkan su abin da ke laikin ba laikin ɗan kasuwa ba laikin laikin gwamnati. Eh, malami na gaba sai a gabatar da kai. na Alhaji Dora Zakama ina president na Abdul Dai Association Dora Dai kungiya ce ta fafuka da da kare kan alau kuma ina shugaban kungiyar 'yan shayi na da Nijar. Mm. Ah, malam Dauda ah, shin wai idan kayayyakin masarufi kawai ne suka yi tsare za a iya cewa ana fuskantar tsadar rayuwa ko kuma akwai wasu fannoni da su ma wannan al'amarin na tsadar rayuwa ya shafe su. To ai malam da su ba wani bangare wanda tsadar rayuwa ta shafa ba. Inda yanzu daidai gida da kake haya ka ga mai gida ko ko firfi guda na kasa bai ƙara ba amma a waya sai ya ce maka ya ƙara kuɗi saboda ta tafiya ta gaba. na kamar abin nan ya shafi gidajen haya. eh duka shi da nace maka babu fannin abin bai shafa ba amma me ke kawo haka nan eh rashin doka da ba duk ƙasar da babu doka doka ba ta aiki doka tana kashin dankali doka tana cin kasuwar tantayar da za a kasuwar dare to ba za a ji daɗin tafiya ba saboda in babu adalci ba a yi Yana tuni kuna da shaida ne a lokacin da shugaban kasa ya hau ya tara 'yan kasuwa ana rukun shi yana ta ya ba su wata uku su rage shinkafa in su rage ba za a yi komanda a kawo uku biyar wannan magana shakara inda an yi irin wannan abubuwan ina ganin kamar wannan bangare na abinci za mu samu tunda kowa ya san yadda ake ɗauko daga da yadda ake ɗauko daga China ana ɗauko ta sun haɗu sun ce ba ta kai jika biyar ba amma ka zo nan a saida da shi akwai mutane suke ɗauko abinci daga dubai daga ina su zo nan sai sun limka su to rishin doka ko da an ce wai lokamas elibar an ba kowa izini ya yi a'a ƙasa tana da doka tana zama da doka akwai hanyoyin da ya kamata a bi yau da ya kamata a sa 'yan kasuwa ga hanya in an zo an yi tsari an tabbatar da doka tana da kowa ba ta kashin dankali ma ya saba ya rakasa to dole ne za ka gani abubuwa su kawo su na gode malam daura malama ta gaba sai ta gabatar da kanta sunana Rabi Ya, kasa. So, malama Rabi, ɗazu Hajji Amina ta yi tsokaci game da halin da ake ciki kan abin da ya shafi tsadar kayayyakin masarufi. Amalin ci gaba da kamari ne ke. Shin ya kuke tunanin makomar iyalai musamman ma marasa karfi idan an tsaya haka?

na kamar a me kike ganin a nashi bangare abubuwan da suka yi tsada a cikin kasuwa abubuwan da suka yi tsada kuma ya kuma ya sani kuma ba ta kuma abin da za ka ci ba a kan shinkafa ga haji wani masara wani wake na duka muke yi masu yawancin su amma kowa zan da ya su ta hmm. kuma kamar da wannan malamin ya kwaɗi shi ya ja haya yanzu ba a mazancin su ne kawai abin ya shafi kowane fanni. Ta gabatar da kai. Alai na da sai Eh, Malam Nasiru tsaye da dokoki na kasa na tsara rayuwar kasa ma yan kasuwa ma talakawa masu na biyu mai ban da hiyar ita ce yan kasuwa su kan kansu rusis kamar waɗanda ka koda da waɗanda ka sai da wa hannu ba ka yi uku ne talakawa da kasa saya to ana ma'amula ta na mutane ko bangare ita ce ya kamata a ce idan ta yi kyau sai ta kawo sassanci a cikin rayuwar ɗan da farko gwamnati yana tsara kasuwanci na ƙasa da dokoki wala akwai su na biyu gwamnati tana tattaunawa da 'yan kasuwa dangance da yanayi na kasuwanci in ma su rabe ko kuma a nemi wani bangare na abinci misali irin wannan ba shi ne a duka lokacin da azumi ya fara kana gani za ka taru tsakanin gwamnati da manya-manyan 'yan kasuwa a ɗauki alƙawulla su ɗauka su musamman 'yan kasuwa su ɗauki alƙawulla cewa za su rage kuɗin abinci saboda darajar wata saboda su tausaya mata daga ita gwamnati ce ta ɗauki alƙawulla ita kuma za ta rage lamu ko kuma kayan awo domin tsara kai samu sauki to mun ga lokacin da gwamnati ta tabbatar da lamu ta rage mm. amma su 'yan kasuwa suka ishi da talaka ba su gani kamar talaka ba su gani kasu domin domin su yan kasuwa suna aiki da abin da dare ce jari rusha ko liberalis an sake su su yi sana'a yadda suka ga dama shi ne yasa offer da demand kamar labarin da kwarai demand da ake cewa bukata da abin da ya saka shi ne suke amfani da ita suna sai da kaya cikin lokacin da suka dama misali wanda da manya-manyan 'yan kasuwa yadda suka sai da kayan babu dani wannan ya kane zancen hali na ɗan kasuwa hali da al'umma halin mu irin yana da waɗannan bayanai na malam nasiru sa'idu na ƙungiyar muryar talaka za mu dasa aya a yau idan allah ya kai mu makon gobe za mu ɗora a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da abdullahi yusuf a nijar sai solomon abo wanda ya daidaita sautin shirin ni ce madina dauda mu huta lafiya